akan sanki zan jura a ce mini koma madubina amma dai gaskiya da kin rage wannan abun wallahi gaba ɗaya karatu nake kin dame ni to sai ki canja guri ai gurin bai miki ba to amma kuma ai ke ce kika zo kika same ni anan ba ni na zo na same ki ba kin ga ke ce zaki canja guri ba ni to ni kin ji nayi wani korafi ne ni hakan nan ya min gaskiya dai rashin komawa ki makaranta ba karamin sangar take ba saboda na san duk waɗannan abubuwan da ke saboda jahilci kike yin su kai makarantar take bai san kana miki ki ga karatun ne zai tsina na miki ta aibar in gaya miki babu wani ilimi da bashi da amfani a duniya sai dai naki naki bashi da amfani babu matsala duk waɗannan abin da kike na san wata rana sai kin yi nadama nadama ai ni ba zan yi nadama ba saboda in aka tashi nadama har da dan mama ni don yayi sakandare ke kar ki sake nufin mahaifiyata da maganar izgilanci kika nufi mahaifiyar wasu da izgilanci ni ma wata rana ai uwa zan zama gaskiya dai jahilci babban abu ne ba zan biye miki ba ke a hankali gidan nan cike ke da jahilai ni kike ga wannan magana ni kike ga wannan maganar ku zan yi maganin ki ai ni ba ni da magani inda kika san ta ajali a kano ok haka kika ce haka kika ce to shikenan baby <laughs> ta ina zuwa ke aka zaki fita babu hijabi a haka zan fita a haka na dama ko kuma ki zo ki kama hijabin sai in sa in fita da shi to Allah ya shirye ki kebi asu babban yarinya kebi kebi bai kana bala'i fa Allah ai to dan na samu guri a zuciyar ki na yi gaskiya kan dan guri ka riga da ka same shi dan ka bin baki ko ina Allah kan na tsaya wata wata wani yi wuri Ka da kai kuma ai sai ka tafila kuma kai ne ka tafi da kanka sai dai in kai za ka kawar da kanka da kanka. To hauka nake zan tsaya sai ka ce wani tsawo. <laughs> To yau ina ka shirya mana zamu fita. Ai ni ba ni da wani tsare-tsare sai dai naki abin da kika shirya shi zan. a ya kamata ne ka samu mana gurin zuwa a cikin sati ne insha Allah satin nan to shikenan sai a haka asi ah, ni ba na son maita mutum ya ce ba ya son ka karbi da shi ba shi da space ɗin saka a cikin ransa ka rabu da shi ka kyale shi ka ƙi ka kyale shi wannan wani irin abu ne me yayi kuma shi yana so na ya ce mishi ba space ya bar ni ina da wanda nake so ai laifin ne ta ah. ganin wasu irin yara da jajayen kaya ta yaya ai samu zaki ki da kike iya sa iyana a a a a ni fa gaskiya ba a koya maka a gidanmu ba wallahi bugun tamallo zaki mai ni ba a koya min ba bari in je sallame shi yanzu zan dawo ok budurwata tam saurayi na <laughs> kara kallo na sai na watsa miki kasa a ido. Ni ne kana kira munafuka? Eh ke ke munafuka. Ah ah ah ah, ah kain nan ah sai ya lalace ah ah ah duniya duniya fa Sai ya fase gaba daya. Makauta hmm, Makauta Ya na kin shigo kamar ranki a ɓace. Wallahi wata 'yar sa ido ce ta ɓata min rai yanzu a wurin nan. A haka mutane suke. Ba su da aiki sai sa ido. Haka ku zan ta tsokane musu idanuwan nasu. Ah, ba su da idanunsu. Ba su da idanunsu sai ta kallon abin da ransu baya su. Baka da manta ba ka zo min da sako na. Wannan waye yake shirin shiga gonata? Sai dai in kai ka bashi dama ya shiga gonar taka. Menene maka ciyawa ne? karfa garin nome ciyawa ya je ya ebe amfanin gona ya tafi da shi ba zai noma amfanin gona ka ba sai dai in kai ka bashi izini a'a so ni in bashi izini ba zai ba asiya idan ta ni ne ma ya bar min ciyawan ma a gonar kai ya taba min ita to shi ke na yanzu ina sako na ki manta ba shi sakon ke yana nan haka tsirara Miki ne gaskiya fa. Ina zuwa. Yawwa. Ina da wani emblem don baki sai a sa a ciki. Aka yi ko? Na gode. To ba dole na iya kula da gona ta ba. A nan fa nake shuka kuma a nan nake girbi. Wannan kamar ka fesa maganin ƙwari ne. Za ka zama fidan ne? An jima ne. Ya yi gobe ta mun nisa. To shi kenan. bari in je in sallan wancan dan zauna gari banza azu in shiga gida kar fa ki soke shi a gabana ki je gurin shi kuma ki faɗo ta magana ta daban a'a idan kana ganin ƙarya ne mu je tare sai mu sallame shi tare sai mu shiga cikin gidan ai a'a ba ai abin bai kai ga haka ba to shikenan bari in je ki ba damuwa eh. sai na zo bye bye takaitaccen ne kuma da envelope? Ah, maybe ya bani wannan abin ne da gina ganin ko zai zuciya ta to ƙarya yake. Amma Me? Menene me? Asiya, ni ne ka sa ga da sai za ka tafi ko? Ni ne munafiki. Na faɗa. Ni ne ngon ngon ni ne za ka zuba ka sa ido rai abi? Eh. Yaro nan sai da ke ka wala. Eh. ba zai yi da ke ba da mamman Asiya zai shiga suki ya Dai Da ita yake da ki. Ah, daidai ni yake da ni wannan yaro ya a wallahi hasiya ya k'a ka da kwala mi sai anu jare a kwala mi sai anu ya lalace wannan yaro eh ina naka yan bulu yaro hasiya ba ya ba hasiya ba a ba hasiya ya se mama da ba yi magana ba ba da ba magana a sa do duniya la se mama a zai gan si yoro ba sai ina naka yan bulu din ba ni mama a ina mama hasiya Mama Asiya! Iya Asiya! Ai Ba ya zo ya yi Ina Mama Asiya yake? Mama Asiya! Mama Eh? Mama Wai nake mun Ana kira me faru? Ya kawo kayan Asiya ne. To me ta miki? Ka ja kunin sisa sosai da. Wallahi ka ja kunin Asiya ya zo ya fada miki ne zai ciwo Asiya. Ke? abin da ke faɗi kina da hankali kuwa a shigo gidan mutane kina zage zage ne ne akwai hankala akwai hankala kana da fara can akwai hankala hasin da ke neman aikin bata a can a waje ah. ki je ki same ta a waje mana ah. ai daidai take da ke ah. kuma sai ya lalata yanrin yin nan ya pata asiya mama asiya ya pata ya pata asiya to ki abin da zaki zai yi kuka zai yi dole zai zaki kuka ke zaki kuka ba ita ba wallahi ta zai tana kuka ba zai taba kuka kan ase asiya ba Ase lalata la la ya ye yabi white moto yabi ferry moto yabi beki bi ja mama la ya lalata ya. to shikenan ai dama kuka kuke da hasada duk mutumin da Allah ya buɗa masa haka kuke ce mai dan iska duk masu kuɗin garin nan yawanci in dai Allah ya buɗa mutum sai a ce masa ai dan iska ne saboda hasada da kashi da bakin ciki ta Allah ba taku ba wane ne ne na asada mi ne asada asidi asada asidi mi ni asidi de yi asidi ba de yi asidi ba ka jara asi asi ya mumu sun mama asiya zo ki fita kwanci mutunci wallahi zo ki fita kwanci wallahi mama asiya ba kai ke kin isa ki ce zaki wani abu ne ke ya ya ya dai ya ya ya dai kina ganin kin zo a cikin gidan mutane dan hauka ke ba ki da hankali ne ina ruwan ka ne kai ba asiya ne asiya bai ji da Allah tsaya iya min kin taka doka ba a shigowa cikin gida a yi rigima da masu gidan kin gane mm. ko me aka miki ke kika siya ki bari idan ta fita waje sai ki cakume ta a titi in ya so ki dake ta ko ki mata duk abin da za ku yi sai ku to ke ai yanzu abin da za a yi sai ke ki zo ki dokan mata ni tunda ai ke gida ɗaya muke da ke mun saba dama ba tsoron ku nake ji ba gaba daya ko doka bata haukan ki ba a'a ni ko me mun zafi ba abin da yamin min zafi ba ruwa na ke zo ki fice daga gidan nan ke zai fita ba ko ki rena wa kanki wayo zo ki fita ya rena kai wayo zo ki fita da ah, ce baba kariya ne wannan ya ba za ki fita ba ko ke zai fita ba ke zai fita ba mama zai ya ma wukaci ba zai fita ba zai yi ah ah zai kase mama mama zai kase ka faɗa mu my love ya naga ta fito da gudu kuma ai da na faɗa maka mahaifiyata taliya ce iya mi lafiya ka ta mai war kama nan eh a mana zai wuce zai wuce to Allah ya baki to budurwata ni zan wuce wallahi kwanan nan zan fara yanka a gidan nan kwanan nan zan fara yanka a gidan nan har sai mutum ya shiga taitayinsa ba na tsoron kowa a shirye nake in shari'a da kowa wallahi wallahi a ci gaba da raina mun wayo ko asiya a ga abin da zai faru a ci gaba da raina mun wayo ko asiya lafiya babu komai banni ba shi kawai sannu da zuwa sannu ta ta Ana. Asiya Asiya mai babban suna Allahu Akbar. Wannan kuma menene? Ta shin masu zuciyar akwai ne. alhamdulillahi kai farin jini daga Allah Naira dubu hamsin. Ga sunan ku sababbi ƙalƙalma kuwa. Allah mun gode maka alhamdulillahi alhamdulillahi. Umma, wai ni kam nawa ne <laughs> albashin masu digiri ne. Ayo, in sun samu aikin ba ko da ah. yake ko da yake a gari face face sun gama aikin babu abin yi ko da yake ba ne yake gama digirin yan ba eh Allah ka tsare mu da tsarawa kare ciyawa amin ya rabbil alamin amin <laughs> to ki san me za a yanzu a'a rike da wancan hannun ki dan daga gelan ki dan saboda halin tsaro eh, yanzu mu shiga daga ciki mu yi budget in ji bature ya ce ai budget <laughs> ki danne sosai ko da ki da wuka hannuna ba matsala makiya eh, <laughs> Allah mun gode maka arziki nufin Ubangiji. Arziki nufi na Allah. Farin jini daga Allah arziki daga Allah. Jalci ya fara ka. A abin da nake son ki da shi. Kada wannan kuɗin da kika gani sa ɗaukan miki hankali hankalinki ya tashi ko ki ya ɓaci. Tunda ba na Allah da annabi bane ba ba su da amfani aikin banza ne. umma ko kaɗan wa'annan kuɗin ba sa gabana kuɗi ne fa da aka same su ba ta hanya madaidaiciya ba ta wulaƙantacciyar hanya kuma ni da nake da future lokaci zai zo da ni zan samu kuɗi na ta hanyar aikin su ba ta hanyar fasikanci ba alhamdulillah na kwaji daɗi tun da kin fahimci gaskiya Allah ya zama gatan mu san da zuwa ta jama'a kai jama'a lafiya ne wai saboda Allah shi kenan a wannan rayuwa a kullum ka fita sai ka ci karo da wani abin da ka fi karfin shi sannan ka ga ya fi karfin ka saboda Allah wace irin masifa ce irin wannan saboda Allah da annabi sifa haba mai gida kai ko da yaushe sai ka dawo dai da matsala cikin gida dai eh ba ka gode wa Allah wallahi ka ji tsoron Allah ka dinga gode wa Allah abin da yake baka to wani can can ce biki ban gode wa Allah ba gani nayi wani fa ba shi ma fa da karfin fa da kake da shi ya tsuhun nan fa guda biyar da Allah subhanahu wata'ala ya ba wannan bai kai wannan ba wannan ya fi wannan haka fa isara ce ka don mu gane wai kai da zaran an yi magana sai ki ce kafu wani kafu. to wai ke dole dole ke saboda Allah sai kin saka mutum a wuta haba do Allah malam kana da motar hawa kana kungurawa kana neman ka da shi wani babur gare shi wani ma ba shi da babur din sai keke wani ma ba shi fa da keken haba malam in fa baka gode wa Allah ba fa zaka gode wa azabar shi to ina da mota shi kenan ai ta faru ta kare ita ma yan kurkurar da nake tukawa ba gashi nan ba ta tsaya ba shi kenan ba gaba ɗaya ta tsaya yau ta cije sai kuma me baki na lillahi wa inna ilaihi kai kai jama'a na lillahi wa inna ilaihi raji'un nasu ya albarka ya ashe kina ciki eh na dawo na ji kana ta magana baban mota ta lalace ko mhm. wallahi motar da ƙyarfa yanzu dai na samu an ja ni an kai ni cikin wani garejin na ajin motar wallahi motar gaba daya kai kai Allah mun gode maka to an dai mun lissafi za ta ci kuɗi wajen kusan dubu ashirin ake nema kafin motar nan ta tashi to baba me zai ana ba za ka yi wa kawo magana ba akan me zai wa kawo magana ya siya mai mota sannan ko mota mata lalace shi zai gyara masa ai abin yayi yawa faɗa mata dai tunda ita ai da ka take take take tunani baba daman ɗazu saurayi na ya zo ɗan gidan kwamishinan gonan nan ya bani kuɗi bari in je in ɗauko maka kuɗin ka je ka biya kuɗin gyaran mota. a haba. Allah wallahi. kaji kaji kaji ya albarka kaji aliyar Allah ka Allah ya albarka. ina zuwa. malam mala Allah ya mata albarka daga cewar an bata kuɗi yarinya ba sana'a take ba ba komai ba haka kawai su tarin wallahi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah fa wai da ka kike tunani ne baki ji abin da tace bane ta fi saurayin ta ne bata eh ko ko shati ta fato su ballanta ne kice ballanta ne kice na na na ci kudin sata yanzu malam kana da tabbacin ta halaliya aka samu wannan kudin eh ke da yar bakin ciki ce wallahi to saboda ba ku da shi shi isa mai shi yana so ya bada kina yin bakin ciki akai to ki hana shi i karba in ya so idan ba zai karba ba mu muna da amfanin da za mu yi da kuɗin wallahi ki hana shi karba mu ba wani abin bai karba ba in ya so idan bai karba in ya so idan ba zai karba ba mu za mu yi amfani da abu a'a wa ni ina ce miki ba zan karba ba ita ma wallahi bakin ciki kin ga kin ganta nan lokacin da nake neman auren ki me bayyana eh lokacin ludayina yana bisa dawo wannan irin kuɗi ne ban baki ba haba a rika ta baban nan wakali do Allah do annabi Allah isa ka miji da alkhairi ya amin baba ka do to kin gani ko na kin ga haihuwa ta rana shine ai Allahu akbar Allah ya miki albarka alhamdulillah na gode wa Allah subhanahu wata'ala da kika fahimta kika kuma gane menene Allah ya kyauta kawai a alhaji bayanin namu na kudaden mutane akwai alhaji buba yaro ka tsallake shi alhaji buba tsallake shi alhaji mamuda ba mu da dama ba mu sallame shi ba shi ma ku tsallake shi ya rabaita shi ma ku sallake ku shallake shi sai wani satin sai wani satin da Allah eh shi ma ba mu bashi ba ku bashi shi ma ku tsallake shi sani magazin ba zan bashi ba shi ma ba zan bashi ba amma alaji kayansa fa sun kare ne haɗin ma ɗan bashi ko da wani abu ne ai da ji daɗi shikenan sai mu kwashe kuɗi mu bayar ba mu juya su ba an taɓa yin haka in muna yin haka muna ɗiba kuɗi da an sai da kayan mutum a bashi kuɗin sa ba mu juya su ba me kenan muka yi wawanci kenan shikenan sai waye a sai dai kuma ɗan tana zai zo an jima na san zai zo don haka zan fita ai shi ma ba za mu bashi kuɗi ba ma alaji da an dan rage masa wani abu zai ji daɗi saboda kuɗin sa da yawa naira ba zan rage maka ba sai mun juya kuɗin nan ka bari mu juya zan biya duk wanda ya zo bana nan yawa to shikenan ku ce malaria nake duk wanda ya zo ku ce ina asibiti eh alhaji idi ya zo na ba shi dubu ɗari biyar ban gaya ma na ce ka ba wani kuɗi ne kai kai za ka nuna min harka kayan ka ne daga ɗauko ka ka zo ka ci abinci kai za ka nuna min harka na ce ka ba wani kuɗi ne kai karambani tun da ban ce ku ba wani kuɗi ba kar ku ba wani kuɗi duka a ƙarƙashi na kuke zama na kuke na ga ba wanda zan ba kuɗi sai na juya ka daina haka duk wanda ka ƙara ba kuɗi sai ka dawo da su wallahi am telling eh Allah hutu ka. ai hakuri am telling ai hakuri Allah tsare sai an dawo ka amma to ka gane in gama tallan ko ina da ko ina eh. kuma ka tallata kayan matan kai kanka so nake duk wani biki da ka samu tun eh. kana samun biki biyu uku a sati da kowane biki ka samu eh. ka zo ka duba irin gazanar da kake bukata ko ba zimbro ket ko ma boil ne ko duk abin da kake so hmm. insha Allah za an Allah da aina ga hmm. tambobin ku na na jasarko abubuwan suna da kyau Allah da kaman yan mata amare tare da kawayen amarya duk zan ke sanar da su dun mai so za mu ke kawo nagode sosai Allah sa Allah nagode dan dayo eh. Dan dayo. in gaya ma duk wani wanda yake takama a cikin kasuwar kwari. Mu ne a tamfa kuma mu ne kwari. Wannan haka yake. Mu mun fi karfin wanda suke sai da ɗaiɗai ko bi ko dozin. Mu ne nan yan dila dila. Dan dayo. Eh. Ka je gobe ka zo karɓi na cefa ne. Ka je gobe ka zo karɓi na cefa ne ko bana nan a baka ɗari biyar. Eh a baka naira ɗari biyar. Gobe ka zo karɓa. Ko anan na sai da ake da shi. Eh. Dan dayo. Jimana zo. Eh, um, ka gane dan dawo daga nan haka ka san shi arziki wani in ya gaji tsaye wani kuma arziki ya gada saboda ka ga wannan ka je a ce bane amma ka rika sanin irin inuwar da za ka rika sama saboda in baka bautar za ka kwana da yunwa yanzu dai ka ga misali ka dai ga misali yanzu ko Allah ya saka ma da alkhairi amin a ganka a barka sai ta Allah ta wannan haka yake ka zama ciwon ido sai hakuri barai ku kai dan dayo Allah kare mutuncinka amin Allah kare mikiyanka amin Allah amin Allah wulaka ce yan mage kai warin da ma wannan rufar tun da ba ta tsoho ba ce duk ranar da na ƙara ganin ka a ƙofar shagon nan sai na sa ma'aikata sun kama ka ɗan dayo. a ina tare da sa alhaji usman ko an kama ni bana kwana. wannan da kake shi yake tuka ka. shi yake wa iyali. ka kai ce bari. wallahi. Eh, wannan haka yake. wallahi sai dai haƙuri. wallahi sai dai. sai a kama shi kwartan ko inda yana yawo. ƙofar shagon. in Allah ya yarda kwartan ko sai an kama shi inda yana yawo. tsaya in dai tsayawa ne a ƙofar shagon. ni ne nan fitila gatan birni in babu ni ma shagon ba kasuwa gatan birni kwarai eh, eh, sawa sawa baby Where is this guy? Jimo! Jimo! please make it snappy baby na'am na fi san me irin dan abun nan yau <laughs> halar da ni kike ba ki irin wannan <laughs> shi ke dauka ba. <laughs> me za ka sha kai kai gaskiya ba na jin zan sha wani abu Allah Allah ke fa um sha za mu sha ko zai kawo ba. wai ni baby dan Allah yaushe za ka tura min kuɗin nan yau kwana nawa ina tambaye ka kuma na gaya maka amfani zan gida kuɗi. na ce miki zan tura miki yanzu wannan yaran da suke yawo masu jajayen kaya wallahi sai su daka ma wawa ke a fice nake ba a fice nake a fitacce ne kai yawa akan nan ba kawai shine dare to akan nan me kuma fita a baby wannan wani yare ne Ah, Chang, how are you? Where is my money? Money! Yes? Money, poor, poor Monday. Long time, no money. What's this? What? No money. No, Mr. my Money. Mr. Chen. Market na small, small. Poor Monday, Monday. No, no Monday, small, small. Monday one. No money, no Monday good. two. Monday three, Monday four. No. Come. No, no, no, no, no. Eh? I need my money. No. Hey. Hey. Governor. zo ku yi wannan da shi ni ba turanci nake ji ba sai dai uwar kuɗin daga ce yana magana kuɗi ka gaya masa ka ce mande hudu zan bashi gaya mai da turanci mr chan yeah. he said what are you saying i need my money from allergy long time no money ah. no good akwai matsala Mr. Chan ya ce ba zai bar nan gudun ba sai an bashi kuɗinsa gaba ɗaya. Shi ɗin banza tun da ba jin turanci yake ba ka gaya masa ka ce masa gaskiya ba ku kana ji ka gaya masa mu shiga ciki saboda bakiya. Mr. Chan, he say you should come in. Come in. Yeah, you eh, got the money inside. Money? Come inside. Yes, yes. Eh, oh, eh, oh, okay. There's money inside. Yes, money. Yes. God bless you. Thank you. Come here. Ka yi ka yara masa ya Have a seat. Have a seat. No, no, no, no, no, no, no. I need my money. Allergy. Yes. Ka gaya masa akwai ragowar kayansa a store. Ya zo nan da sati uku a ɗauko invoice a lissafa a bashi ragowar kuɗinsa. In na gan shi hankali na tashi ike yi. Mr. Chan, yes. he said the goods that we will collect from you mm -hmm. stay in the store. Yeah. After three years, come back. You drop your money business. and your goods. No, no, no, no. I need my goods and my money, my balance. Ya The goods. ce wannan bai shafe shi ba, kawai a bashi One Wannan wani irin jaraba da gwalo ne oh! Kai, ka gaya masa to ya dawo sati ɗaya a bashi kayansa da ragowar kuɗinsa. To mai gida kuma ka manta sati ɗin ba kana umra ba? Ai kana maka. Ya san wata maka zani Zan fasa ibada ne saboda yana bi na kuɗi. Guduwa zan Mr. Chen is say, please yes. and please, come back in the, in the next one week. No, one week if you come back, no, wait. No. If you come back, he will pay your money. If there is remaining goods, we'll give you back. You are sure? I, confirm. You? Confirm. Okay. Yeah, of course. Su shaina. Ya ce the hacker. da haka. Wahalallu Na tabbatar. Wahalallu kawai. Eh, which wahala? A'a. Ah, ah. Wahala. This just one, one, one, one another. What Another. uh, another? No wahala. No wahala. Okay, no wahala. No wahala. Eh, chef? Eh. No wahala? No wahala. Okay, no problem. Walalle no wahala. Okay, okay. Eh. No wahala. Thank you. Eh, eh no wahala. Shaki, shaki, shaki, shaki. Eh, thank eh, you. Eh, no wahala. No wahala. Good day. Mr. Chan. I don't want Okay, bye, bye. Mr. Chan. Mr. Chan. Don't you know what you are doing? Don't you know what everybody said? kai kuma wani wace irin masifa ce saboda Allah da annabi to wallahi tallahi wannan bai rabe alquran sai ta bar an nan wace irin masifa ce wannan saboda Allah annabi a ce injin nika da sanyin safiya alhaji wannan matar idan har aka yi sake wata rana za ta buɗe gidan rawa a nan gurin wallahi ai gaba ɗaya mu Allah riga ya haɗa mu da muguwar makociya to ko ta haɗu da mugun makoci ita ma billahi lazi Allah bata isa ba wallahi kar ka raga mata dan ba ta da raga kowa ita ba wallahi a'a magana ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma ana shiga hakkinka mutane sun san ko hakkin makotaka ki bude inji kar sassafe me ka da gyara shi sai kafin ya kawo mai da ke ba Dili ya kasa yana mulke dai ya kasa yin ji. An kashe din kuma billahi lati idan ba wasa ba ke ma kanki ke ma sai na kashe. Ah! La ila. Sai eh, ka zai ni ni ni. Ma ban ka ya zai zai ka zai. Kai ma ka zai zai ka zai mini ni ya yi muku duniya. Ah, ah, mana. Mini ni ya yi muku. To kar ki ana ni bacci din. Idan dai kika ci gaba da kana ni baccin asuba wallahi tallahi ana nan ana nan wata na barar da parada ni láì ṣe gàrí pákí yaya zai parada sí ba pákí ba. to da kashe ki da kashe kura duk ba uwar ubansu ɗaya ba menene amfanin ki. a mana kai na sai ƙarya da rai nan ne za ka ga kura ka kasa kura. yo ba gara kura da ke ba ga kenan kura. kalli ah! da ke. kalli ah, wannan mutum ya so da yare kala kala muguwar makwabciya masifu daga wannan sai wannan kai kai babu masifar da ta wuce makwabtaka da ke wallahi wallahi mallam zuciyanka da kikiri ne kamar wannan riga da kafa ba kwanda ni ba ni nan neman kudi kaida sai kwanta ya si tuwo ya kwanta ya tafi ya kuma su tuwo ba komai ba aiki ba aiki blue ba aiki yellow sai dai danwa rẹ yẹ ba ka pandala mọmọ ah. rẹ yẹ ba ka pandala bàbá rẹ yẹ ka pandala ni mi ni ni ne ne mu kudi kana bɛ k'i sikiri ya. to ke da gara ni dan uwana ke kulawa da ni ke ko ba baba babu sai daidai da kare ba kakare ba ma daidai da kare tun da kika zo anguwan nan ba wanda ya taɓa biyo ki nan gurin da sunan dan uwanki wa ya san irin tsiyar iyatakun da kika tabka can a garinku kafin ki zo nan to wallahi tallahi idan kika yi wasa Allah wallahi sai kin tattara ina ki ina ki koma dan garin ku ka gani na fada maka malam man kanka kwakwalwanka ya tuye kasa haka malam ne ba shi ne ke faruwa ne ah! thank you oh, malam yana marake dai wannan ya so ya yi kwai ya kasa ba tare kuma menene saboda ya ce yana so su ya ce ba ya so su wa ke sharri zaki min ke din ce ni zan ce ina son ki ban balla eh. gaza da ke wacan da malam buɗa mana littafi ya fiki ke din ina abin yake wai ma ya ci jariri malam buɗe littafi ya koma makaranta niya Allah kiyaye wallahi tallahi ke wallahi tallahi Allah na fi karfin na fi karfin duk wanda ya kawo ki garin wallahi tallahi kowai ah, Allah ne ya kawo ni ke Allah mun gode Alhaji Ilyasu wai me ke faruwa yanzu na tambaya kun kasa bani ansa. Wannan matar ce ba. Saboda Allah da Annabi ba ni da daman in yi bacci ba na dawo sallah asuba. Ta kunna inji ta kyakya kyakya kyakya kyakya. Saboda Allah da Annabi wace wani wani irin masifafiyar makwabta ce wannan. Ka fasi mana. Wannan shine kawai matsala. Ita ce mm, mm, mm, Mala Ali. Ko kai a gurin ka wannan bata kai matsala ba. Ha ba Alhaji Ilyasu. Wannan ana lura ce. dan gode baba kada ya kamata murna ta samu sana'a yi za ta ringa samun taro sisi ko ban kashewa na gode haba alhaji Ilyas. ba jikin ɗakin ka ta kafa injin ba ba kai take hana bacci ba ko shine zaka goyi bayan bare ga ni dan uwanka ka kyale ni bare ga ta menene bare Najeriya guda daya ne da berebe da bahause da yamuri duka daya ne bare Alhaji Ilyasu ai musulmi dan uwa musulmi ne kaga ai ita ma musulma ce ba magana wani kabilanci a nan eh, alhaji lal magana wani na goyon bayan bare ba a'a ni na goyon bayan gaskiya ne kawai nan gode baba nan gode to ni da yake arne ne shi zaka kwaye min baya ko saboda ni arne ne ka kware min baya eh mana ni ba haka nake nufi ba ka tsaya bayan gaskiya ko ni gaskiya kawai nake faɗi bayan gaskiya ko eh, to sai ka shirya tsayawa bayan gaskiya saboda san ma ci zan yanko mata maka ta kotu eh. sai ka bi ta har kotun ka je ka tsaya mata ah. ba abun da zai misi ba abun da sai misi ba shi da kwanala ba shi da kokobo eh? ka sai sai ka sai si matansa ya ce sai ka sai si bai sai bari unguwa ba sai da ka kwasa kayan ka tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaikum yauwa mu tafi mana to alhaji ai sai wa biya ta gidan alhaji bada basi a masa jaje jajen me yanzu nan iliya yaron sai kira ta gamin cewa an masa gobara sto din sai ya kone kurmus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe yanzu nan ta gamin sto din sai ya kone kurmus ba abin da ka dauka ce ya kone kurmus to kana ji abin da zamu yi da kai yanzu mu tafi sitan nasa ni da kai alhaji me zai kai mu sito ko bayan alhajin yana gida ai akwai abin da nake so bidiyo nake so kai mun ina kwarmata ihu a sito din nasa sai mai amfani da bidiyon ya alaka da ihu a sito din alhaji to ai wannan bidiyon da za a yi mun ina son zan yi amfani da shi alhaji kuma ai mutane sai su yi maka mummunan fasara me zaka da shi a garin ne sani ina ruwan ka so nake idan dan canan nan ya zo sai mu nuna masa wannan bidiyon cewa ni aka yi wa gobarar kuma fa dabara ka tayi to amma matsala daya dan canan nan fa kada daina baka kaya <laughs> kai bari in gaya maka yan cani su sun riga sun saba da asara wannan ba komai bane a wajen su ba zai daina bani kaya ba yanzu aina za ka samu mun waɗanda za su zo su taya ni jimami su rika da na kirji na ina kurma ihu an mun gobara yan alhaji yi hakuri a ɗauki kaddara ko eh, ah, eh, wannan mai sauki yan ma'abba irin wannan mai sauki ai in dai da kuɗi ga su balala ga gabaye nan ai aka samu balala aka samu gabi in dai da kuɗi waɗannan ba abin da ba za su yi ba to abin da zani ka je ka nemo min su idan ka je ka nemo min su mu zo mu zauna mu shirya wannan abin da kai ba sai mun zauna ba akan akan hanyar ma tunda na san su to din yanzu ina gaya ba zara daga gabi ina mutu kwatance za su zo nan muje wataƙila masu gama zuwa an ga ka waje na za ka gama lafiya eh za ka gama lafiya muje muje za ka gama lafiya lajin Allah za ka gama lafiya lajin Allah Me? Asiya me kika sha? Ban sani ba. Asiya yanzu a cikin wannan masifar kika jefa kanki? Asiya a cikin wannan masifar yanzu kika jefa kanki? Kinga, ni rayuwata akan daidai take. na ji rayuwarki akan daidai take amma lokacin da zaki fahimta rayuwar take ba akan daidai take ba lokaci ya riga ya kure miki kin ga anan duniya ki mutu a wulakance a can kuma lahira ki tashi a yar wuta kabarin ki daban nawa daban idan kuma ke kike yarba aljanna kakki bani ki sana a wuta kin ji yanzu saboda ina faɗa miki gaskiya shine ke gaya min haka ko saboda ina gaya miki gaskiya ko shikenan Allah ya sauke miki za a kira sabokan juna a kwatance za a kira saminan juna mahaƙurci mawadaci zai baba gaskiya ya kamata ka sa ido a kan hasi baba jiya fa asiya a bige ta dawo gidan nan kuma wannan ba shi bane karo na farko da ta fare wannan shine kusan karo na uku kawai na ga abin ya isa ni gwara in faɗa kar ta ƙarasa lalacewa wannan wani irin sharri ne lallai sai kin min kazafi kawai dan na dawo a gaje shi ne zaki ce a bige na dawo ban gane kin dawo a gaje ba wallahi a bige kika dawo kuma baba na mata magana ta ce wai ai ka barin mu ba ɗaya bane har da rantsuwa ke wai me yasa kullun rayuwarki kullun aka kwana a gidan nan aka tashi asiya ce a cikin kokon zuciyarki ita tsaya miki a kokon rai me ta miki haka kirkiri nuna bakin ciki tsakaninki da ita na fahimta saboda ta fi nasibi shi isa gaba ɗaya kika tsani asiya wallahi a gidan nan nasibi kuma daga Allah ne yanzu ina abin hasada a cikin gyara kayan ka hmm? shikenan ta bugu yaya aka kika san ana buguwa to ai ko makawo ya san buguwa bare kuma ni da nake mutum ina kwana da ita in tashi da ita wallahi abu ya ta dawo alhaji ka shiga tsakanina da waɗannan mutanen idan ba haka ba zan dasa bom ɗin da a cikin gidan nan sai an yi shekara da shekaru bai gyaru ba wallahi <laughs> to dan Allah dan annabi ki hada idan kin hada sai ne ai bam ɗin da ki ta hada sai an yi shekara da shekaru ba a gyara shi ba <laughs> amma kike wani Allah <laughs> kai ni ba ni bana san irin wannan wannan abin ke a ina kika ya aka kika san cewan abuja ta dawo baba mm-hmm. na rantse da Allah baba abuja ta dawo baba ya kamata ka sa ido fa akan asiya ba Allah ne miki da nufin kanki amin to kenan, ni dai wannan abin ya isa do Allah do annabi idan ba halinta ne ai za ta dawo tarin za ta yi akan ido na ne zan kuma gane ta a'a sannu ko yawwa da Allah in ba za ki damu ba ina son za mu ɗanyi magana da ke. Ina jin ka. Da Allah ya sunan malamar. Sunana Asiya. Asiya? Mm. Kai. Amma sunan naki babban suna kuma ga daɗi a baki. Gaskiya. To ni sunana Alhaji Baita. Kuma babban ɗan kasuwa ne ni a kasuwar Atamfa ta Kwari. Kasuwa kuma a Kwari? Ai tun mutumin da yake gani a kasuwar Atamfa. yana juya kuɗi to akwai kuɗi na a cikin kuɗinsa Allah kware kuwa eh to da Allah an ba ki damu ba ina son ki bani haɗin kai ni kuma ɗan a tarwatsa dala ne zan iya tarwatsa ko nawa ne akan ki akwai ma ka iya tarwatsa kuɗi kai ai ni idan zaki bani haɗin kai in tarwatsar da kuɗi na menene ba komai bane ai dan me nake neman ha Baka da matsala. Na? Baka da matsala, kakka ji komai. Ba komai? Ba komai. To na gode sosai Asiya. Bari ɗan baki wani abu. Bari in baki wannan kya dan sai hoda ko? Ki ɗan taɓa kafin kuma mu haɗu ne. Akwai kati na a ciki. Eh wannan ne kati. Exactly. na gode eh, alhaji Allah yana so mu dan dauki hoto kuma ki ban lamba ki mm. kai haka dan da haka okay ta <laughs> thank you bari da Allah dan ta tso kyau na Yes. Uh, Mr. Chan. Yes. How are you? Right. Fine, thank you. Do this. Yes. I'm here now. Where is the money? This week is our promise. No, Mr. Chen. Alaji has got a problem yesterday. What problem? See. Let me show you. You see? You see the video? Yes. You see? There was a fire outbreak in in in, in his store. No, no, no. Everything has gone. Everything no. has burned. You call Alaji, I need to see him now. Mr. Chen, it is true. Watch the video again. I it's see. What's my business with the video? I need my money. Mr. Chen, try to understand me. I tell you the truth. No. I was going to Saudi yesterday for pray. Which pray? He did not pay me my money. He go pray. Mr. Chen. Which? Have peace of mind. No, no, no. I need my money. Have peace of mind. This Mr. is bullshit. No. I need my money. Have peace of mind. If not, I will arrest you, arrest him. Mr. Chen. This bullshit. Have peace of mind. Mr. Chen, have peace of mind. Have peace of mind. Ka iya ruwa ba ka iya taɓo ba. Sha sha sha. Mu da ƙasar mu. Ka mana shiri ne ta. Kaga daga nan kakanmu. Ka gane? So na gani abin da za a yi kenan. So ka je kawai. Shi ne farko. Ba da ba. Sai kun ji da gare ni. Eh. yawa Mr. Chan, yeah, they, what's happening? I, I, allergy this the other man by uh, by have no money. Come, no money. Just come, come, come to my shop. Let's talk. Let's talk. So, no money. What happened? My money with allergy is by car. What happened to your money? He said uh, there is an out uh, fire outbreak in his shop. I don't know why. No money. I don't think he's telling you the truth. Really? Yes, because if there was a, a fire outbreak, I would have known. He's an evil man then. He's only creating an excuse so that he won't pay you, but it's your fault. How? When you, you know what? Come, let me explain everything. Okay. You see, in this line of business,